ana sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda suka ce wai motar su ce ko aka kwace a hanyar zariya to an kama direban an kulle shi da yaran mota suna roƙon addu'a malam allah ya sa wato allah ya warware matsalar wannan kuma ya ruwa cika da yake cewa malam ina son a min addu'a allah ya bani dukiya irin ta alhaji sallau gidado da aiki irin nashi da ikilasi kuma don allah malam menene takaitaccen labarinsa daga ƙarshe kuma wani shawara malam za ka bani game da hakan allah ya saka malam da alkhairi to wanda ya nemi addu'a Allah biya masa bukatun suna alkhairi shi ma wannan da ya nemi Allah ya bashi dukiya ne ta sallo gida da Allah ya bashi da kuma hali irin nasa ah, sallo gida do shine alai sallo gida do mutumin ma balwa ne kuma yana da gida a nan gari yana da shi a abuja bawan allah ne mutumin kirki tun da ya rasu ba laifi a faɗi alkhairansa domin wannan ni ya tina ya kama wani kurji ne ma ina ji ya tono mini shi na rasuwansa a cikin masu kuɗi gaskiya da wuya ake samun irinsa alai sallar gida ɗo lokacin da ya rasu za a masa sallah a central mosque na abuja limamin abuja ya ce shi abun koyi ne ga masu kuɗi da kuma talakawa limamin abuja wanda ya rasu malam musa ya ce a wajen masu kuɗi za su yi koyi da shi wajen gina addini taimakon addini masallatai da ya giggina da taimaka kusan alaihi ya da ba abin da za ka kawo masa na addini bai yi shi ba yana da wuya yana da wahala ya gina masallatai da yawa kuma ba son a sani ko godiya ba son ka masa ya taimaki mutane da jari sai da ya rasu sai wanda ya zo ya ce ai ma yana ya ban miliyan biyar ne jari wanda ya ce ya ban kaza ne ya ce ya ban kaza yana raba abinci triloli a shekaran da ya rasu lokacin kuɗi shinkafa tana arha tana arha dubu shida da wani abu ko bai kai ba ma ina ji amma miliyan goma sha tara aka lissafin abin da abin da shinkafan da ya saya ya riba a garin nan kawai banda abuja da sauran garuruwa shi ne wanda ya fara sa karatunmu a rediyo gotel dubu ɗari hudu ya biya a lokacin shekaru dewa shi ne fara sa karatu na farko na tafsirinmu a rediyo gotel kuma lokacin da wasu larabawa suka zo da su yi wa malamai bita a nan da su yi musu bita na yadda za su yi da'awa su karantar da mutane shi ma shekarun sun ja alaihi salatu gida shi ya ɗauki nauyin su komi da komi har suka bar kasan nan suka bar garin nan a lokacin ba zan manta ba tun daga saukan su a Kano ni na je na tare su hotel inda yafi kowanne tsada na a tayri lokacin ba hotel sama da shi ya sauke su a nuri ya sauke mu gaba ɗaya biya mana jirgi duka muka tafi Abuja muna jiran sauran su zo sauran za su sauka a Kano ya sake biya min jirgi na tafi Kano na je na taro wa'annan mutane Larabawan muka sake zuwa ya sauke mu kuma a shiriton a Abuja hotel mai tsada yace saboda hotel ne wanda kasashen waje duk ana sauka a wuri. muka zo muka sauka muka karya da safe muka ce nawa ne kuɗin aka ce alaihi ya riga biya maƙudin kuɗi ne muka zo muka sauka a Abuja da Larabawan gaba su sun zo za mu shigo nan Yola a yi karatun sai aka fara harkan Boko Haram sai zama na ana ta kakkama mutane babu security an fara operation a a Maiduguri da kuma Bauchi so da haka duk abubuwa an ganka da gemu ma tashin hankali ne akwai wanda suka min waya ma suka ce duk Allah kan na dawo ko kuma na aske gemu na kafin kafin na dawo ga halin da ake ciki wasu da yawa sun aske gemunsu to sai da abin nan kwamishina na 'yan sanda a lokacin da director na sss da 'yan uwa suka je suka tambaye suka ce ba za a yi wannan karatun ba ba za a yi ba saboda babu abin nan zaman lafiya su kuma laraba nan suka shiga intanet suka duba suka ga babu boko haram a adamawa kwata-kwata saboda haka suka ce su za su zo su yi karatunsu babu a daga yobe borno bauchi kano a lokacin ake wannan rikicin suka ce za su zo to a lokacin dai karin ja yadda aka yi suka shigo lokacin yako ne yake mulki Allah ya saka masa da alkhairi na kira mal abdullahi balalau na ce ga halin da ake cikin gwamna ne kawai zai iya bada izinin su shigo mal abdullahi balalau ya ce to ka bani zuwa magariba ya je ya samu yako yako ya ce su shigo kuma muka ce to za mu sauke su abun nan a da a gidan Alayhi Sallau gida da muka ce saboda security bai kamata a sauke su a gidan ba tun daga halin da ake ciki a gwamnatin house zai kamata a sauke su na sake kiran shugaba Malam Abdullahi Bala ya ce to gashi muna so a sauke su a gwamnatin house ya ce to ban gaya masa maganar sauki ba amma ka bani zuwa isha ya sake koma ya gaya nyaku nyaku ya ce a zo a sauke su a gwamnatin house to abun mamakin shine sallar gida ɗo shatan jirgi ya ɗauka daga Abuja shata gaba ɗaya jirgin domin a kawo mu nan a yi wannan karatun lokacin da wanda aka ba ya yi ya ɗauki jirgin ya min waya ya gaya mini gashi gashi na ce babu jirgi mai zuwa yola ne ce akwai jirage biyu masu zuwa yola akwai lokacin irs da arik sai na kira shi na ce masa ga jirgi akwai jirgi za mu iya hawa jirgin fasinja wannan abun ya yi yawa sai ce haba ku malamai matsalan ku kenan me za yi da kuɗi me za yi da kuɗi yace yanzu yanda ake maganan boko haram din nan ka je ka sauka da jajayen mutanen nan a airport a jirgin fasinja ai sai a walakanta ku ga inda za ku zo ku sauka a cikin mutunci a private flight haka muka zo muka sauka a wannan jirgin a garin nan muka zo muka samu akwai yan uwa suka zo taron mu muna sauka mutum ya fi talatin jami'an tsaro da waye suka zo suka kewaye jirgin suka ce ba su san da ya aka yi daga ina muke kaza kaza sai ya ce musu bakin gwamna ne sai aka ce a ah, to shikenan a bude ta can bangare aka bude biyafi muka fita su da gyara shi ɗau nauyin wannan karatun har aka gama shi in an ce za a dinga gaya muku alkhairansa abubuwan da ya dinga yi na dinga yi na alkhairi to gaskiya suna da yawa to shine limamin abuja ya ce to masu kuɗi za su yi koyi da shi wajen taimakon addinin allah su kuma talakawa su yi koyi da shi wajen jam'i samun jam'i Sallar gida da abuja da nan ko ina an san shi ba sallah sai a masallaci jam'i kuma idan yau a unguwansu masallacin unguwan da yake aka yi sallah bai samu jam'i ba to mota yake hawa ya kama yawo a gari yana neman inda zai samu jam'i masallacin da ba a yi sallah ba ko azar ko la'asar ko asuba ko wani abin nan haka yake yi shi yasa ma shi yi sallan asuba a gidansa baya fitowa ofis sai karfe sha biyu da rabi a masallacin kusa da ofis ɗinsa ana sallan ana sallah karfe ɗaya to zai zo ya zauna a masallacin sai an yi sallan azahar karfe ɗaya kafin sannan ya je shiga ofis ɗinsa kar ma ya zo ya kama wasu bincike bincike kan ya ankara ya zama an yi sallah kuma da asar zaka same shi a wurin ka je mangariba akwai masallacin da yake sallah Abuja in yayi mangariba in dai ana karatu a masallacin duk da kuɗin da yake da shi dai yi sallah a masallacin sannan kuma ya jira a yi karatun ya isha kafin ya dawo yi ba sai ya isha yake dawo mun sani bin mas'ud shi ya gina ta karatu kyauta a annama balwa kyauta ake ba a biya bayan ya gina tan ya ba ta gidan mai ya ba ta jarin blok ya ba ta jarin siminti da tifa yace bai san abin da hali zai ba kada ya mutu a samu matsala koyaushe zai iya rasuwa muka ce muna so mu gina islamic center a lokacin muka mara bayani muka mara bayani muna tashi aure yace yana da fili a nan yola ya kira abun nan yace rayuwa ba a sani ba kada mu jinkirta zuwa gobe ko jibi ya zama ba mu bane ya kira yaron sa maza maza a je a nuna mana a nuna mana filin take aka tashi aka je aka nuna aka aka nuna filin so irin wannan bawan Allah samun su a duniya kadan ne kaɗan ne saboda haka ubangiji ta ya sa ba mai nisan kwana ne sosai ba so wasu ba su san shi ba amma wasu wasu su san shi ko mutuwarsa ta girgiza mu kwarai da gaske saboda taimakon addini da yake da ta mun sani ma balwa kam ai famfo ya dinga duk gida arba'in ya yi famfo ya sauke musu inji mai tura musu ruwa ya je gida arba'in ya yi famfo ya sauke musu inji kamar gwamnati haka ya dinga musu so duk masu kuɗi da irin wannan bawan Allah ne da an ji daɗi Allah da an huta kake sa nan da ya kawo maganansa a gaskiya jiki na yi sanyi kwarai da gaske jiki na yi sanyi ya yi jinya kafin ya rasu muna fatan ubangiji ta Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya sa rama a cikin kabarinsa Allah ya yawaita mana irin su Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi afu anhu wa akrim nuzulahu وسموا الخلا وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان مسلما فزد في اسانه وان كان مسلما فتجاهل عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله هفره من هفر النيران akwai bawan Allah da ya rasu a Bauchi Malam Muktar wanda wane ga Dr. Mansur Isa Yalwa kun san shi ya rasu da azunna a masa sallah bayan sallar la'asar a masallacin gwalla ga muna fatan shi ma الله يجزيك أنسي غافر تامسا يمسا رحمة اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأقرن نزله وسي مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطا والذنوب كما ينقى الثوب من الدنس أقوي ما تر دكتور سالي برو جالي ويتما تارس الله يجزيك أنت غافر تامتا اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأقرن نزلها وسي مدخلها